radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirinsa na rana. Zango na biyu a jerin shirye-shiryen da muka saba kamo ko a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan namu koma noma sai kuma shirin nan na kiɗan-kiɗan Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kamo ko a cikin shirin namu na wannan lokaci. amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kokun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah. Kokun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba ɗaya ga watan Satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 23 ga watan muharram na shekara ta 1443 hijira Mariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 234 da suka gabata rana irin ta yau wato 23 ga watan muharram na shekara ta 1209 hijira Mariya. allama mulla muhammad mahdi naraki ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a ƙasar iran ya rasu an haife shi a ƙasar ta iran sannan kuma ya fara karatun share fage a gida bayan haka ya je birnin najab na kasar iraki inda ya karatun sa gaban manyan malamai na lokacin bayan haka kuma ya fara karantarwa da wallafe-wallafe na littafai littafin jami'ar sa'adat yana ɗaya daga cikin fitattun littafai waɗanda shehin malamin ya rubuta a rayuwarsa. masu ware ko kun san cewa shekaru 82 da suka gabata a rana irin ta yau wato 1 ga watan agustan shekara ta 1939 aka fara yakin duniya na biyu akan ya biyo bayan harin da gwamnatin nazi ta kasar jamus karkashin jagorancin adolf hitler ta gaddamar ne akan kasar poland a yunkurin hitler na mamaye kasashen nahiyar turai hitler ya samu damar mamaye mafi yawan yankunan kasashen turai da kuma wasu yankunan arewacin afirka amma a farkon shekara ta 1943 sojojin nazi sun fara fuskantar matsaloli a yunkurin na mai tare soviet wanda daga lokacin ne kuma suka fara fuskantar kuma baya a wannan yaƙi kamar da kasashen italiya da japan waɗanda suke mara baya ga jamus a lokacin su ma suka shiga cikin matsaloli da ƙarshe dai a cikin watan mayan shekara ta 1945 sojojin nazi sun mika kai bayan da sojin tarayyar soviet suka kora su har zuwa cikin birnin berlin a gabashin asiya kuwa an ci gaba da yin dauke ba da ƙasar japan da da karshe da amurka ta jefa mata bamabamin nukiliya a cikin watan agustan shekara ta 1945 daga lokacin ne kuma ta miƙa wuya yakin duniya na biyu dai ya yi sanadiyar mutuwar mutane kusan miliyan 40 tare da asarori na ɗaruruwan biliyoyin daloli. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to labaran da farko ga muhimman kanunsu isra'ila ta sassauta wasu matakai da ta ɗauka a zirin gaza na falastinu majalisar ɗinkin duniya ta ce tana buƙatar yin aiki tare da iran domin samar da zaman lafiya da tsaro da kuma ci gaba a duniya bankin duniya ya nuna matukar damuwa game da halin tsaka mawuya da tattalin arzikin ƙasar mali ya tsunduma tun suka cikakkun labaran a karan farko tun bayan yakin isra'ila da gaza mahukuntan yahudawa sun sauta wasu matakai da suka ɗauka a zirin gaza kamfanin rilancin labaran afp na faransa wanda ya rawaito labarin ya ce isra'ila ta buɗe hanyar shiga kerem shalom a wannan laraba haka kuma ta faɗaɗa wuraren kamun kifi a yankunan falastinawa da ke ƙarƙashin ikon hamas duk da cewa hukumomin na isra'ila ba su yi karin haske ba game da dalilin sassauta matakan amma hakan na zuwa ne 'yan kwanaki kaɗan bayan wata ganawa da aka yi tsakanin shugaban falastinawa mahmud abbas da kuma ministan tsaron isra'ila benny gantz a birnin ramallah yayin ganawar da aka yi a lokacin bangarorin sun tattauna kan batutuwan da suka shafi inganta tsaro da tattalin arziki a yammacin kogin jordan da kuma zirin gaza da alkawarin ci gaba da tattaunawa a tsakanin su ganawar kuma ta zo ne bayan ziyarar da firaministan isra'ila naftali bennett ya kai a birnin washington inda ya gana da shugaban amurka joe biden babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana buƙatar yin aiki da iran domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro da kuma ci gaba mai ɗorewa a faɗin duniya a wata wasiƙa da ya aike wa zababben shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya ya taya zababben shugaban ƙasar ta iran murna akan zaɓin da aka yi masa tare da fatan yin aiki tare da sabuwar gwamnatin ta iran mr guterres ya ƙara da cewa shugabancinka ya zo a daidai wani lokaci mai tsanani a faɗin duniya inda ake fama da annobar corona canjin yanayi da rikice-rikice da suka mamaye duniya ciki har da yankin gabas ta tsakiya a don haka babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana sa ga shugaban ƙasar ta iran na yin aiki tare domin cimma burkan da aka sa gaba na tabbatar da zaman lafiya da tsaro da ci gaba mai ɗorewa da kare haƙƙin ɗan adam a duniya baki ɗaya To labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo Hausa VOH daga birnin Tehran. Sabon ministan harkokin wajen kasar Iran Amir Abdullahian ya ce shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gayyace shi zuwa birnin Paris domin ganawa da shi da yake bayyana hakan a wata hira da gidan talabijin na Iran bayan komawa gida daga taron tsaron da aka yi a birnin Bagadaza na kasar Iraki wanda Macron ya halarta. Ministan ya ce Faransa na neman alaka ta kudda kudda kasar Iran. ministan ya ce sau biyu shugaban macron ke zuwa wurinsa lokacin da taron ke gudana inda yake shaida masa buƙatar zuwa birnin paris ƙasashen faransa tare da burtaniya da kuma china da kuma jamus da rasha na ci gaba da mutunta yarjejeniyar nukiliyar da aka kula da iran a shekarar 2015 bankin duniya ya nuna damuwa game da halin tsaka mai wuya da tattalin arzikin kasar mali ya shiga bankin ya alakanta halin da tattalin arzikin kasar malin ya shiga akan annobar cutar corona da kuma rikicin siyasar kasar mai nasaba da juye-juyen mulki da kasar ta fuskanta tattalin arzikin malin wanda ya samu haɓaka da kashi biyar da ɗigo ɗaya cikin ɗari a tsakanin shekarar 2013 zuwa 2019 ya fuskanci koma baya inda ya kasance kashi biyu cikin ɗari a bara hakan ya mai da hannun agogo baya a yankurin kawar da talauci a ƙasar inda yawan matalauta ya ƙaru da dubu ɗari tara a cewar bankin duniya bayan annobar corona da rikicin siyasar da kasar ke fama da shi faduwar farashin auduga da kashi 80 cikin 100 a bara da rufe makarantun boko da raguwar kuɗaɗen da iyalai ke samu su ma sun taimaka wajen nakasa tattalin arzikin kasar a game da hakan bankin na duniya ya buƙaci gwamnatin mali da ta samar da daidaito tsakanin kashe-kashen ta kan sha'anin tsaro da buƙatun al'umma da kuma zuba jari to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To Marilla, bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma muke dauke da shirin nan namu koma noma. Mu koma noma. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka sannan kuma da sake haduwa da mu a wannan shirin na mu koma noma. Shirin da bisa al'ada yakan saba taɓo muku wasu da suka shafi noma da kiwo daga nan rediyo Hausa VOH. To shirin namu zai ɗora ne kan wanda ya gabata inda muka faro wata tattaunawa da Malam Aliyu Nasarawa komin galma daga karamar hukumar Madawa da ke jihar Tawa a jamhuriyar Nijar. A babin da muka buɗa na waiwaye kan yanayin tafiyar damanar bana a wasu ƙasashen yammacin Afirka. To da fatan za a kasance da mu domin jin ci gaban wannan tattaunawar bangare na biyu kuma na ƙarshe. da kamar da aka ji shirin a yau zai dora ne kan wanda ya gabata inda muka faro wata tattaunawa da Malam Aliyu Nasarawa Komen Galma daga karamar hukumar Madawa da ke jihar Tawa a jamhuriyar Nijar. a babin da muka buɗa na waiwaye kan yanayin tafiyar damanar bana a wasu sassan kasashen yammacin afirka a kuma ci gaba da shirin bakon namu zai ɗora mana ne kan tambayar da muka masa game da batun ambaliyar ruwa da ake fuskanta a wasu sassan kasashen yankin ga kuma yadda hirar mu ta kasance kamar yankin nan gare mu da inda san inda kake nan kake labari a kai ne to alabula halin dai ba na dinka an yi samun mutuwar gida tun da akwai nan gare mu kusan gina hamsin da bakwai sun kama da bara na dai ka yi sai dai kamar ruwa an da ka zubiya da jiroli amma a kama ce jeji ya sako ya rusa gari yanzu dai a halin yanzu gari garke kana dai ban ja ba ba sa abin da kasance a gaba amma sai mun tsara ga Allah ma ta kawo mm, mm. amma a halin yanzu gari kamar ruwan da aka yi mawalaka shi ne jiroli da zubiya amma kama ce jeji ya kuma cike ya rusa gidaje na nasarawa ko nan kwamin galama kusan dai nan galama dai ba sani ba a halin yanzu ga. Eh, to kamar a nan yankin da kuke daman kamar menene aka shahara da nomawa haka. a gaye yawa a noma shi ne haji na biyu na yi sai dawa na uku sai ta na hudu sai wake to sai kuma wasu daga kasa ɗari biya ganga amma waɗanda gari hakan nan suna da manyan alamai sun kai yawa nan kwanan galama hmm. ko ko san kusa ma gudu ma daga baki hakan san yawa duk gidan layi kaman akan samu riba a cikin ayyukan da ake yi hmm, yawa salamu alaikum salam mala aliyu ina ka zan yi samun talaka ko da yake dole bangaren samun wani ana samun wani amma an ku kamar yanzu ga don masu yin yawa wani ke su shi kaɗan sannan kuma dukkan mu dai muna wasa da sa yare bangaren su yi karatu a hanyar misali amma yanzu a gonaki sun yi kaɗan don masu ƙaru sabanin shekarun baya kenan to shi zaga ko kaɗan gare ka ka gyara hukuma ta samu ka magani za ka cin unwanin wannan unwanin shi sa mashiwa da an ƙare sai ga abin da mutum ya nawa da rashi wata hudu yana ci ne sai dai kawai ana gama noma an yi ta kasan waje gaba ki daya amma mai yawa a ce hukuma tana taimaka ma menene babban abin da kuka zo a taimaka muku da shi zan ka kara ma talakawa goran hali izini ilahi inda talakawa da gani yan wata ya mutu a zo a yi mishi biyan albashi amma gudun noman na ya a karki to wannan noman na ya kamata a ce hukuma ta taimaka ma to game da abin da ya shafi noma irin bukatu ne ake da shi masu sauraro anan ne kuma muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar sai kuma wata fitowa inda kuma za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin kafin nan madadin bakon namu malam aliyu nasarawa ko galma daga karamar hukumar madawa da ke jihar tawa a jamhuriyar nijar ni hassan barka da na kasance da ku ke cewa habis salam a huta lafiya a kasanmu Allah ya ba da arzikin noma kasan na mu noma gero mu noma dawa ga shinkafa ga gyaɗa ga auto ga muna noma ga masara Shirin mu koma noma kenan to yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin mai ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ya gaito muku Iraj Basami ne domin gabatar da waƙa da ya mana domin masu iya magana cewa waƙa a bakin mai istafi daɗi. Ai saurare lafiya. to masu saurare a nan zamu jarin zamu shirin kuma godiya ga iraj basami a cikin wannan waka da ya rera mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin kuma a nan ne zan jalin zamu shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki da sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa a shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a mu na yanar gizo wato www.tv1.ng دنیا با من ای ندارد سر سازگاری فریاد که از عشق ندارد مستم از جام تو چشمان اعتماده مستم از جام تو چشمان to kuma wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu ne lafiya Thank you.